Assalamu alaikum wa rahmatullah ni ne naku na yau da kullum wanda kuka fi sani da Umar Abdullahi shugaban cibiyar magani na Darun Ni'ima. Darun Ni'ima ta sake zuwa muku da ingantattun magungunan da ta shafi rayuwarku na yau da kullum. Ina masu fama da matsalar sanyin infection ko zubar da farin ruwa. Ina waɗanda suke fama da matsalar rashin karfin mazakuta saurin inzali tare da kankancewar gaba ko kuma karancin sha'awa ina masu aikata istimna'i ma'ana biya wa kai bukata hakan yana haifar da matsalar rashin haihuwa tare da matsaloli masu yawan gaske ina masu fama da ciwon ulcer, ciwon koda tare da ciwon hanta wato hepatitis b types a types b type c ina masu fama da cuta mai karya garkuwar jikin ɗan adam wato hiv mun ba da magani an warke duka daga cutan insha Allah ina waɗanda suke fama da matsalar ciwon mara tare da rikicewar al'ada da ma dukkanin cututtukan da suka shafi jikin ɗan adam muna ba da magungunan su insha Allah za ku same mu a babban headquarter mu da ke Maiduguri Borno State Lagos Street kusa da NUJ Junction Maikale Shopping Complex saman Beni shago mai namba hudu sannan a jihar kano za ku same mu a gwammaja kusa da junction na aljazira tagwayen gida amfani plaza saman beni shago mai namba b11 muna iya tura magungunan mu a duk inda kuke a fadin duniya don neman karin bayani za ku iya kiran mu a waɗannan nambobin mu kamar haka za ku iya ɗaukar nambobin mu kai tsaye ta whatsapp muna magana darun ni'ima ta shirya saf tana marhaba da zuwan Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa shi so ba zai ɓoye ba. Sojan za shin iro ka san me kake faɗa min kuwa ban ke daɗe ni na san abin da nake faɗa kuwa ba kina batu akan aihuwa ba ne ni na san hanyar da za a bi ki aihu tun da na zato na ɗaya daga cikin kawo alihun ƙarya kuma mutuwar ya amince da shi haka ne iro na yadda da kai shi yasa duk wani lamari na nike sanya ka a ciki amma ina so ka min bayani ta yaya za a yi da zan samu haihuwa nan da wata tara rage dare zan sano in sanar da ke wannan tunanin nawa amma ina son mu samu guri in ci in koshi tukunna sannan sai in sanar da ke wannan hanyar hanya ce jano wanda kuma cikin ƙanƙanin lokaci za a samu biyan bukatan allah yadda to shikenan na san cewa nan da ɗan lokaci kaɗan mai girma wale zai farfaɗo don haka za mu ƙara samun lokaci sai mu ƙara zama mu ci gaba da magana to ba masanarin ke da ne Allah ya wuce zuciyarki Allah ya tashi dan kafaɗan wale amin mm, zarso suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya sirri ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa shi so ba zai ɓoya ba yanzu shi kenan duk wani burinmu ya rushe kenan yanzu shi kenan a haka za mu ci gaba da zama a cikin ma'aikata tamkar wasu bayi kenan tabbas ba mu da zaɓi tunda uban tafiyar ma ya ce zai iya haƙura kai ne dai baka da zaɓi amma ni ina da shi akan wannan al'amarin domin na gama yanke hukunci a raina tuntuni kar mu yi gaggawa yanke mai hukunci mu ba shi lokaci domin mu san abin da yake zuciya shi <laughs> kada za ka jira shi amma ni ba zan jira shi ba matukar zai koma ma'aikatar nan to na yi imani ne zan bar shi don ba zan rayu inda ba da daraja ko kima ba bayan na sadaukar da rayuwata da lokaci na wajen kare dukiyar wasu gaskiya ne tabbas ni ma ina tare da kai ba ji. domin ba zan iya zama in zuba idanu in jure ma wannan lamarin ba ba zan iya ba ina bara shi ina nasu gaji kamar kai da kaɗan ka kaɗan huta so da yanayin jikin naka sasan duk mutane suna waje suna jiran ka su ga yanayin jikin naka gaba ki na sani amma umar ashim nake sun fara gani ina so magana da shi to shine bari insha Allah na turo mashi gaba da amma dai kaɗan ƙara kwance so da yanayin jikin naka da Allah ka taimaka mu in yi magana da umar ashim okay sir nan turo mashi Iza ba ta sanya biyayya in ba so za a yi ba Marasu, ya ce kai kaɗai ke san gani sai ka je sai ku yi magana gaba ki daya banda kai ba wanda zai shiga cikin ɗakin. Dakata man doctor. menene matsayin matar shi mafi kusanci da shi dakata ya farfado din ya rasa wa yake son gani sai wannan abun ke ce a wajen ki wannan abu ni a wajen ba wannan abu ne kuma umarni ya bani cewa shi kaɗai ke son gani kuma kake bata mara okay ji kamar ba yanzu muka fito daga sallah ba har karfe hudu da rabi ta yi fa yanzu ba muka yi al'asar ba ai yanayin za ka duba lokaci a yanzu ba wahala ai wallahi kuna nan muna ɗin tattauna nan za ku ji magaraba gaskiya ne na wani kaga wannan rayuwar Allah ya sa mu gama da ita lafiya to amin amin amin barka da labai ya jikin na ji sauƙi na warware umar hashim na sa a kira ka ne ba don komai ba saboda kai ne mutum na ƙarshe wanda ne magana da shi kafin mu faɗa halin da na shiga na sa a kira ka ne don ka gani ka tabbatar da cewa ba abin da ya faru da ni ka ko ka yi haƙuri labai na yi kuskure saboda na saba maka ka bani gata ka kula da ni mu kai yanzu ba amma wannan sabanin ya zuwa shiga tsakanina da kai dan Allah dan annabi kai hakuri Kar ka damu. ai ba mutu ba mu rashi ina rayi abin da nake so dai ka gane shine tafiyarka da zamanka ba su da wani bambanci a wurina idan ka tafi ba abin da zai rage ni da shi babu inda in je labai kai hakuri ina tare da kai kuma ina tare da ma'aikatarka ni da abin da nake so da kai shine ka yi hakuri abin da ya faru ba na yi ne ina sani ba ah, ai ba magana hakuri. aikin gama ya gama na riga na sallame ka a yau ɗinnan. zan naɗa sabon shugaba a don Allah dan annabi ya labe kai hakuri wallahi magana siyasa ma na hakuri da ita ba na san abin da zai ƙara daga maka hankali Marashi kamar wannan maganar ba zan taɓa shiga tsakaninka da abin da kai ƙudurin yi ba ka je kai siyasa ka ban hana ka ba kuma duk mage da za ka yi za ka yi mai a banza domin ban saurare ka je kawai ta ka bani kuɗi, na riga na yanke hukunci kai hakuri ba zan yi haƙura ba bara ki ji na ga miki hajiya Habiba duk wannan rawan kan da wannan yaron Umar Hashim yake akan bi girma Batawalle kallonsa kawai nake yi lokaci na bashi da me yake gadara ba dai ma'aikata bane ba to nan da ba daɗiya ba wallahi sai na ka ƙarshen shi ma'aikata ce kuma sai na raba shi da shi har abada yaya jikin nasa ka same shi me ne yasa ka kuka zaki da sauƙi jikinsa Dan ya wuce ma yadda muke tsammani. Ya gaya maka wata magana mai zafi ne? Kake zubar da hawayen ka zaki? Dukunci da mai girma mutum da yake a kaina. Zan yi ɗauka. Amma ba zan yi ɗauka wannan hukuncin da yake a kaina yanzu ba. Wani irin hukunci ya yanke a kanka? Ya ce mun masa ma'aikatarsa. bar masa ma'aikata ya kore ni ba zai yiwu ba ba zai taba yiwuwa ba wannan hukuncin ba zai hau kanka ba Alhamdulillah, godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a bisa nasarorin da muke samu wajen warkar da cutar HIV. Sunana Sharif Kolomi, shugaban cibiyar bada magani ta Nurul Shabab. wanda muka kore wajen ba da sahihin magani cutar HIV. Ina masu fama da cutar HIV wanda ko shekara nawa ya a jikin mutum muna ba da maganinsa kuma ana samun waraka cikin wata ɗaya da yardan Allah. Nurul Shabab bata saya iya ba da maganin cutar HIV ba, muna ba da maganin aikata istimnayi biya wa kai bukata wasa da al'aura. Wanda hakan yana haifar da kankancewar gaba tare da lalata ruwan mani ya hana haifuwa rashin karfi saurin inzali da yawan kasala yawan mantuwa da ciwon jijiyoyi ina masu fama da cutar sikila yaro ko babba muna ba da maganinsa kuma ana samun waraka cikin ikon Allah matsalar ciwon koda hawan jini hepatitis A da B da C duk muna ba da maganinsu muna ba da maganin sanyi infection gonorrhea kaikayin gaba da kankancewar gaba da fitar farin ruwa a gaba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 sannan muna da reshi a jihar kano titin zuro cikin royal plaza kusa da gidan mtn hawa na farko shago mai nomba b26 za ku iya tuntubar mu ta waɗannan mu ko kuma za ku iya yi mana magana ta layin whatsapp kai tsaye cibiyar nurul shabab ɗaya take tamkar ta dubu cibiyar nurul shabab tana marhaba da ku sai ku dan Allah ya labai dan Allah ka hakuri saki bana Allah dan annabi ku hakuri ba ka saki ba Allah ki haku. matsalar ku ta yi yawa ban gaji ku hakuri hajiya ki sa baki dan Allah ku hakuri za mu gyara insha Allah to malam mun ce ka kyale mu ka rabu da mu mu tafi ko ana dole ne haba dan Allah to eh ka sa ta sa baki ha na kuwa na'am me yake faruwa ne wai umara da aikin haji suke sai muka zo muka biya su kuɗi za su kai mu to kaga yau mu dawo gobe mu dawo jibi mu dawo sai daga mana a lokaci suke ta yi to shin ka tattau malam umar hashim kuwa shi malam umar hashim ya san harkar tarabulin ne akwai inda zai kai ka za a share maka hawayenka ina ne zai kai mu inda za a share mana kukan namu AIA kurawa general contract to ainihin muke nema kaga su mun zo kamfanin nasu wai sunan kamfanin nasu hudu ɗaya tara kowanne wannan fa kenan ko wannan kai wallahi labai ba kowanne wannan ba ba ka saki ba dan Allah ku hakuri haƙƙin mu da yake hannunku za mu je mu kira hukuma su zo su karɓan mana haƙƙin mu a hannunku wallahi mu je mu je to saki ga tiket ɗinka da visa alhamdulillah to kin gani mun gode mala umar hashim mun gode sosai salamu alaikum ni ma na gode aia kurawa travel and general contract kenan daya tankar da dubu bayan harkar jigilar mutane zuwa kasashen waje da ma duk inda kake so ka je a kasashen duniya ba iya nan suka tsaya ba suna yin harkar gine-ginen gidaje da kuma saye da sayarwar filaye da kuma gidaje shigowa da kuma fitar da kaya kasashen waje sannan da noma da kiwo Ƙere-ƙere na kafinta kayan ado na maza da na mata da na yara haɗi da girke-girke adres ɗinmu yana nan a namba goma sha takwas a desert house da ke lawan dambazau a cikin garin kanan dabu adireshin mu na kaduna yana nan a number 6a da suki house da ke sokotar kusa da boga ban da ke garin kaduna a jihar jigawa kuma muna nan a plateau 1 chai chai plaza abdullahi mekan expressway da ke garin dutsen jigawa sai kun zo sai kun zo sai kun zo zan same shi in masa magana. ha'a saman nan da akwai lafiya kaga yadda umar rashin ya sako har hawaye yake kai saman nan ba lafiya faɗa za ki tsaya kina yi min ko za ki abin da ci na so haka ne Allah ya taimake ka ya kamata ka bari na faɗa maka abin da kai min wanda kuma ba adalci aka min ba me aka yi miki to ina ji a faɗin duniya na baki ɗaya babu wanda ya bi kusanci da kai fiye da ni. Domin ni ce matarka. Ni ya kamata a ce an fara kira na so na ganka ba wani ba. To ni kuma haka daga damai. Saboda ina da dalilin da yasa na kira shi dan magana da shi. Ki je kira min dakta. Ki ce zo sallame ni na warki Assalamu alaikum. Amin alaikum salam. Masha Allah alhamdulillah. Habiba. Hmm, alhamdulillah da farfado. Ina mamana. Eh ni na hana ta shigowa saboda dakta ya bada umarnin cewa kace, Umar hashin kaɗai kake son gani. <sighs> Shikenan. Ba damuwa amma kusa sallama ta kuma na son sanar da ke cewa idan mun koma gida cibi za a daura auren wani da ke Sara, kin tsaya kina kallona, ba za ki je ki gaya mishi ba ne? to shi kira na taimake ka da aka ce ya faɗi kin kasa zaune kin kasa tsaye kin kasa ci kin kasa sha gashi nan ya farfado da gani har ki har mahaifiyar tamu ba ta mu yake ba ta wani banza yake ba ta mu ba wayannan kalaman naka su ne suke ƙara tabbatar min da cewa kai ba jinin mai girma mata walla ba shi yasa tun da ya faɗi baka da buri da ya wuce kuɗi shi yasa yanzu ma kake wayannan maganganun dalla da ka wa mutane shiru mara kunya banza mara kunya wafi da kika dage akan ni ba dan gidan mai girma mata matawalla ne ba to ni waye sai ki je ki dauko masa wani a madadina iri iya kawai kai Aliyu na fi karfin barazanar ka kuma ba tsoron ka nake ji ba wallahi na faɗa kai ba jinin mai girma mace walla bane kuma idan muka koma gida wallahi sai na tona muku asiri a gurin mai girma mace walle daga kai har wayanda kuka haɗa baki tsaya na kana kuka ko mai girma mutum da ya cika ne ba mutuwaye ba amma umar hashim ba mutuwaye ba ya ka fito kana kuka insha Allah zai tashi to alhamdulillah amma akwai abin da yake damuna a cikin zuciyata talaka yana cikin wahala la ilaha illallah talaka yana cikin masifa gaskiya ne kayan masarufi sun yi tsada sannan idan dala ta yi tsada masu kayan masarufi za su kara kudin kayan masarufi amma idan dala ta sauka wasu daga cikin masu sai da kayan masarufi ba sa iya sauke kayansu domin talaka mai ƙaramin ƙarfi ya samu sauki. wace irin rayuwa muke yi ina za mu kanmu eh sannan ga azumi yana zuwa yanzu haka za mu yi azumi kenan a haka za mu yi azumi a cikin tsadar rayuwa talakawa suna mutuwa saboda yunwa wasu suna fita yawon bara shugabanni suna kallo an rasa yadda za a yi a taimaki al'umma yanzu haka za yi wannan azumin kenan ya kamata shugabanni shi wani ba kan wannan magana in ba haka ba wallahi za mu haɗu da fushin Allah Allah subhanahu wata'ala ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba daidai bane ba mutane su rika kwasar kayan abinci suna ɓoyewa sai ya yi tsada su fito da shi ba daidai bane ba amma wasu daga cikin al'ummar mu sana'a su kenan su sai kaya su ɓoye sai lokacin da ya tsada sannan za a fito da shi talaka yana cikin wahala yana cikin masifa haka zai saya wani ba shi da shi a ranar da zai fito a ranar da zai nema abin da zai kai bakinsa ya kai mai iyalinsa sai ya fito sannan zai nema amma ana kallo an bari ga azumi yana zuwa yanzu kullum ya kamata malamai su magana akan wannan abu ya kamata malamai su fito su yi hudu ba sosai akan wannan magana sannan shugabanni suna ji suna gani sun yi shiru sun yi biris da wannan abin da yake faruwa ina al'umma za su ga kansu in dai ba su ake a haɗu da fushin Allah ba <laughs> saurara <laughs> ka yi haƙuri malam umar hashim ka yi haƙuri dala idan kowa ya koma gida da mazanku da matanku ba sai da kayan masarufi a same su a gaya musu ko ya mutum ya samu ɗan kaɗan ya yi haƙuri da shi ba sai ya tsawwala ma al'umma ba in dai ka samu ka samu ko ɗan yaya ne a yi haƙuri da shi wala mutane suna cikin masifa mutane suna cikin bala'i yawo ake fita a bara Ga masu fama da matsala na kankancewan gaba, akwai waɗanda Ubangiji Allah haka ya yi su, bai wuce tsawon yatsa ƙarami, wasu kuma daga baya suka samu waɗannan matsalolin nan. Wasu kuma matsala ce ta sanyi na infection tare da matsala na yi. mu sani istimina'i tana da illa sosai ga lafiyarmu domin takan ja matsala na kankancewan gaba tare da sauri na inzali istimina'i tana jawo matsala na loss of brain circulatory system ta yin mantuwa ta yin rama tare da matsaloli masu yawan gaske kuma duk akwai magungunan da muke bada a warke daga wannan matsalolin nan gaba ɗaya insha Allah gargaɗi ga masu kallon mu ku sani akwai madamfara da yawa waɗanda suke fitowa a sunan masu magani suke karɓan kuɗin mutane dukkanin account number da ka gani ba ta Shifawun Islamic Medicine Center ba to ba tamu bane ba ina masu fama da matsala ta hepatitis wato ciwon hanta ciwon hanta ya rabu kashi daban-daban akwai type A type B type C a cikin su akwai chronic akwai kuma crisis ku sani wannan chronic shine wanda yake tara mutum ruwa a liba har ma yake fitsarin sa yana kashe masa jiki har ma yake yawaita yin nishi wato haki da ma zawo ga baki daya shi kuma crisis shine wanda yake bin jini da ma dukkanin family so wanda ubangiji Allah ya kare ubangiji Allah ya kare mu ina masu fama da matsala na sanyi na infection sanyi na kashi tare da sanyi mai zub da farin ruwa a gaba ko kuma matsala ta rashin haihuwa da ma dukkanin matsalar ta shafi al'aura dukkanin su akwai maganin da muke bada a karkashin cibiya ta shifa'un islamic medicine center ina masu fama da matsala ta hiv ku sani mun ba mutane da dama magani kuma sun warke a cikin sati biyu garanti ina masu fama da matsala na iska sihiri ko kuma sammu muna da sirrika masu tarin yawa ku dai ku tuntuɓe mu mutane ivory coast cote d'ivoire mali ghana senegal benin algeria murtina chad sudan har ma da saudiya dukkanin muna tura maganin mu a cikin sauki insha Allah za ku samu Shifa'un islamic medicine center a jihar kano a medile ta sabuwar gandu kafin kwanar gidan kaji cikin uwar soro plaza a shago mai namba b6 a jihar maiduguri za ku same mu a gaba da gadan lagos street cikin rahma plaza a shago mai namba b8 mutanen jihar adamawa mubi za ku same mu a babban hanyar Ahmadu Bello a gaba da Zenith Bank kusa da AA Boka a saman Bene El Hussein Multipurpose Hall a shago mai namba B2. Mutanen jihar Taraba Jalingo za ku same mu a kusa da masallacin Juma'a na tashar Road Block a cikin AA Rono Plaza a saman Bene. Mutanen jamhuriyar Niger cikin Dusu za ku same mu a Line Canal Turwa STV, Line Rainfall de la mort Cibiyar Shifa'un Islamic Medicine Center ta buɗe sabon ofishinta a garin Libya cikin garin Misrata yanzu a haka muna nan insha Allah. Kuma cibiyar Shifa'un Islamic Medicine Center muna tura maganinmu a duk inda kuke a faɗin duniya cikin aminci da kuma mutuntawa. ya kana ganin na kware amma ko sannu babu sai kallo na kake ta yi bibi hoto na nake gani akan hakorin ki ba wannan hakorin eh mana bibi dan Allah da me kike wanke baki ruwa kawai kina wanke baki da ruwa shine sai hakorin ki wannan kyallin kaga wannan eh garin fodar nur yakin kenan da shi nake wanke na. Allah bibi. Amma fa ba baka ba. Ni ki bani mana. So kake wata ta ga hotonta a hakorinka? A ina ki samun wannan hodar? Ga masu buƙatar wannan fodar ta Nuri Yakin za su iya samun ta a kasuwar Sabon Gari wajen Alhaji Isa Usman da ke Abacha Gate ko kuma ku kira nambar waya kamar haka 080 32 72 A kasuwar Kurmi kuma za ku iya samun wannan fodar a wurin Alhaji Abu na Jinjiri ko ku kira lambar waya kamar haka 080 ko kuma ku same mu a wajen Mansur MBI. A kasuwar Kofar Wambai kuma za ku iya samun wannan hoda a wurin Alhaji Abubakar Sadoki ko ku kira lambar waya kamar haka 08067673477. Still za ku iya samun wannan fodar a gurin Hajiya Aina'u da ke Sabon Gari ko kuma ku kira lambar waya kamar haka 081 02652096. Haka zalika wannan hoda za ku iya samun ta a wurin ɗan sale ko kuma alin man, ko ku kira lamba mai kamar haka 0813444818. Hodar Nuru Lekin tana cire duk wasu ƙananan cututtuka da suke damun haƙuri. sannan ga masu yin azumi wani lokacin zaka ci bakinka babu daɗi ya ɗan yi maka nauyi idan kai amfani da wannan hoda ta nuru hakorin haƙorinka za su yi haske za su yi tas kamar hasken kankara sannan ana amfani da wannan hoda ne da brush na wanke baki Hodan nuru liƙin mai inganci da gyaran baki hajara ni dan uwanki ne sannan iyayenmu sun yarda duniya kuma ta yarda dan ke baki yadda ba ba zai cutar da ni ba kuma hakan ba zai hana ni rayuwa ba sannan hajara ba ni da kyau ba ki san ko ni waye ba ba ni da mutunci wallahi kin tinkaro wa kan kirgimar da ba za ki iya ba na tabbatar miki sai kin sha mamaki wallahi kai sai wani lokacin za ka bani mamaki ni kuma cin yanzu zan baka nawa mamaki ai mai girma mata wallahi ya farka Yanzu zan je in gaya masa duka yaransa a je ayi gwajin jini. Sannan kuma zan gaya masa kawo ka akai don a cuce shi. amma da Allah ya taimake ka amma duk wani abin da da ka faɗa dai da wasa kake yi ko? Haba Sara, ai sanin kanki ne al'amari na bana wasa. Ko kaɗan babu abin da ya samu fita irin wannan maganar da wasa. Wannan magana ta daidai a cikin zuciyata. Ban furta ba ne sai yanzu da na ga lokaci ya yi, shi yasa na furta. Ranka ya daɗe, zan juro komai daga gare ka. amma wallahi ba zan iya zaman kishi da wannan matan ba wallahi ba zan iya zaman kishi da wannan matan ba da Allah ta nake ka kamar rai karfa mu asiri dan Allah ka kaɗan da mata gida ɗaya wallahi ba zan iya kishi da ita ba wannan yarinya gaba ɗaya za ta rusa komai mun shiga uku mun lalace aliyu me kai ka aliyu aliyu lafiya haka lafiya kalau a me jiki na ya warware yanzu ma su nake ka kai wajen likita shirin tafiya gida kake Allah ba mama na na'am dare ya karfin jiki dare amma ba tafiya gida zamu yi ba ko tafiya za saboda na ji sauki ranki ya yaushe a salame mu ne wallahi ban sani ba kuma kin sani ai ba za ki faɗa ba ko ya samu sauki ma ai ba za ku sallame shi ba tunda kun san sai abin da ba tunda sallama ba hannun mutum ke Yalla bayya naga kamar tafiya za kai. eh gida za mu tafi amma ki gawa likita duk kuma ne mai magana da shi a waya dan na ji kwarin jikina da ka bari likita ya zo sai sallame ka gabaki daya ya haƙuri mai waya da shi zar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya Tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa Shi so ba zai ɓoye ba fatan ba za ta bata maka rai ba. Haba mamana, ba da mu faɗi magana ta ki. Dari zuciyata ta kasa amincewa da Aliyu dan uwana ne na ji. amma ina so ka ɗauke ni da ni da shi da kai mu je a mana gwajin jini. kike faɗa kuwa? Kina da hankali? Mami ina cikin hankali na kuma na san duk abin da nake faɗa. Domin kuwa ina da tarin hujjojin da za su tabbatar muku da cewa wannan ba Aliyu ba ne. Wata irin hujja ce gare ki Hajara? Da ki zo mai da wannan banzar magana. Yaushe mahaifinki ya tashi daga rashin lafiya? So ki mai da rashin lafiyar da ya fi na baya? Mamana, kin tabbata kina da hujjojin da za su tabbatar da wannan magana kika faɗa mu dadi ina da su masu yawan gaske ma kuwa Kisar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya Tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa Shi so ba zai ɓoye ba Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa sunana Isa Abubakar AA Fulani shugaban cibiyar Daro Shafa. mai bada maganin gargajiya maganin da muke sarrafa shi itatuwa da kuma ganyayyaki kowane irin nau'in jinya insha Allah in ka tuntube mu zaka samu nasara da yardan ubangiji kuma zaka ce alhamdulillah yawa kaman bangaren matsalan sanyi da kuma infection na mara na mata da na maza da kuma ciwon diabetes hawan jini ulcer da ma ciwon ido kowanne muna iya bada shi da yardan Allah kuma ana samun waraka magani sai dai ya zama sanadi amma magani baya taba dauke mutum matsala sai dai Allah subhanahu ta'ala amma Allah yake cewa ku je ku nemi magani a gurin waɗanda suka sani ido ko da baka gani kullum muna faɗa wanda zai ce yayi yayi ya gaji ba a gajiya da neman taimako bangaren ido gadon gidanmu ne duk mutumin da ya san Abubakar Gani wari M Guru ba boye ne a faɗin Najeriya da ma matsalan jinnu da kuma rashin haihuwa da kuma jinnin da yake hana aure ko kuma rashin haihuwa duka muna ba da magungunan su da yardan Allah kuma ana samun dacewa a wannan cibiyar sannan tana ba da magunguna ba sai ta faɗi cututtukan ba akwai abun da ba za mu iya faɗansa ba saboda yanayin lokaci amma na karkace za ka zauna da cuta ka ce wai ba za ka nemi magani ba Allah ne ya ɗora ma kowa ya san komai yake faruwa a duniya nan Allah ne yake kawo shi kuma Allah ne shi ne musabbabi ina cikin garin Kamero nan Gaundare ina kuma cikin garin Kamero Marwa ina kuma cikin garin Kamero nan Garwa ni da kaina za a sami ni cikin garin Garwa nan luman bororo a gidan bagarwa Ta Allah mun yi to in gari wanta wayan luma bororo gidan bagarwa bai da Allah duk wanda yake so ya same ni kai tsaye wannan lambobin da kuke gani dukkan lambobin nan da na Najeriya da na Cameroon duka in kuka yi magana ta WhatsApp za ku same ni amma in ka kira na Najeriya ba ni za ka samu ba amma na Cameroon in ka kira ni za ka samu amma a sauƙaƙe in kana so ka same ni ka min bayani kawai ta WhatsApp kana magana ni kuma zan baka ansa kowane lokaci kai magana muddin muna da lokaci za mu ka ansa insha Allah. Sannan muna tura mu a ko ina a duk faɗin ƙasa a duk inda kuke. Kai, subhanallah. barka dai sani dai wallahi kawai ina dan wucewa ne sai na ga sai na ga kin burge ni na ce to bari in za in ji ina zo haka hobbi maman nanan ce baka gane ba dama kake yi tsaye tsaye yan mata akan titi wallahi tallahi ban gane ki ba maman nana daga ina ki to hodar ce ta sa ba gane ni ba kuma me yasa baka gane ni ba ina kika samu wannan hodar hodar tarkon sona da ita nake amfani kuma za ku iya zuwa ku nemo wannan hoda domin ku yi amfani da ita. Za ku iya samun ta a kasuwar Sabon Gari layin 'yan Maiduguri, Block L50, shagon Alhaji Aminu gidan wanka. Ko kuma ku same mu a kasuwar Kofar Wambai, layin Taya, gurin Hajjiya Aina'u mai lalle. Ko kuma ku kira nambar waya kamar haka 080 60 21 Hodar tarkon suna ta mu ce, ta ku ce.